Tambaya ta ɗaya, mecece nasabar annabinmu Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi? Amsa, shi ne Muhammad ɗan Abdullahi, ɗan Abdulmuttalib, ɗan Hashim. Shi Hashim daga Ƙuraishawa yake, so kuma Ƙuraishawa daga Larabawa suke, so kuma Larabawa daga zuriyar annabi Ismail suke, Ismail kuma ɗan annabi Ibrahim ne. tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma annabinmu